A cewar Honorable Ibrahim Suleiman Dan Isile" akwai buƙatar yin nazari sosai domin ganin an samar da wani tsari da zai maye gurbin tsarin nan na makarantun horon malamai a ƙasar nan. Duba ga cewa rushe su shine ya haifar da koma baya musamman ga ilimin firamare a ƙasar nan baki ɗaya. Tun da farko da yake jawabi sakataren ilimi na yankin ƙaramar hukumar ta Dala malam abubakar muhammad kidir ya buƙaci makarantun da suka amfana a wannan lokacin da su yi kyakkyawan amfani da kayayyakin duba ga cewa su ne rukunin farko a matsayin gwaji. su sake hankali kuma kulawarsu da kuma yi yadda ya dace da abu shi ne zai sake bawa kungiyar dama ta sake zaɓo wasu makarantu ta haɓaka kuma wannan abubuwa su ɗauka cewa amana ce a aka ba su ta kayayyakin nan kuma yaran da za su kawo a horo a kai wani kira gare ka ga iyayen yara domin a haɗa hannu domin cicciɓa harkar ilimin a ƙaramin hukumar kiran da ne shi ne tun kawancin jawabi na na faɗa su iyayen yara su ne waɗanda za su ba da kashi saba'in ko saba'in da biyar daga karatun yaran su domin ka duba yadda kudi take tafiya za ka ga yadda ake ba da ilimi a kudu ba magana na kusan gwamnati akwai amma za ka ga gwamnatin ta zama kamar babu ita saboda al'umma sun ɗauki nauyin a ba da ilimin yaransu kuma ne ya kamata mu sani cewa ba wa yaran mu ilimi da tarbiyya alhakinmu ne da ta. daga bisani an kaddamar da kalandar sashin ilimi na yankin ƙarshen rahoton kenan mutubawa bala ce da yan gurasa a labaran standard boys